Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV mai albarka za ta ci gaba da kawo muku za ta ci gaba da kawo muku ci gaban karatun da a Sheikh Imam Mustapha Adinga ɗaya daga cikin masu magana da yawun limamin Najeriya gaba ɗaya a Sheikh professor Ibrahim Ahmad Makari yake gabatarwa na abubuwan gaibu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin za su faru kuma suka faru wanda muka sa masa suna muka sa masa suna mai taken shin tsakanin tsakanin 'yan ɗariƙa sufaye da ‘yan izala wahabiyya salafiya su waye a kan gaskiya wanda idan ba a sani ba a fahimtar sufaye 'yan ɗariƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu su kuma 'yan izala wahabiyya salafiya sun ce bai san gaibu ba to shi nan shine dalilin da isa muka sa wannan wannan karatu da taken wanda wannan take kamar haka insha Allah ku kasance tare da mu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken wannan karatu wanda wannan karatu shine halka ta shida da aka gabatar a yi sauraro da kallo lafiya a yau dai shine darasi na shida a wannan babi a wannan fasali shine a الفصل الرابع والعشرون ma utliya alaihi min al-ghuyub wa ma yakun za mu tashi hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Sahihul Bukhari wanda a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace halaku ummati ala yadi aglimatin min quraish manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace halakan al'umma na a zai zama ƙarƙashin ko hannun aglimatin waɗansu ‘yan ƙananun yara ƙasƙantattu min ƙuraishin daga ƙuraishawa rana ita mun wannan mun faɗi wannan gabar amma ba mu ƙarasa hadisin ba muka tsaya ah, alaku ummati ala yadi aglimatin aglima jam'i ne na gulam ko ah, ko kuma ka ce jam'i ne na gulaim gulaim ɗan ƙaramin yaro to jam'insa sai a ce mishi aglima wato ƙananun yara kuma suka ce jam'u ta haƙirin ne jam'i ne na ƙasƙantarwa wato wanda yake nufi yaran ma waɗanda kawai dai ga sunan kana iya cewa ko 'yan tasha ko wani abu dai da za a ce yara kamar a ce yara ne fa ƙananu marasa tarbiyya misali ko makamancin haka wa abu abu رضي radiyallahu anhu راويه sayyiduna abi huraira Allah ya kara masa yadda arrawil a'la na hadisin yace law shi'tu samaituhum lakum banu fulanin wa banu fulan abu huraira Allah ya kara masa yadda yace waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi maganan su cewa aglimatun min quraishin abu huraira yace law shi'tu wallahi in naso da na so da na ga dama sammaituhu lakum da na gaya muku ko suwa annabi yake nufi banu fulanin yana nufin dangin suwa ne da dangin suwa ne da na gaya muku ko su suwaye ‘ya'yan suwaye jikokin suwaye a hadisi a sahihul bukhari ko a ce muttafaqun alaihi muslim ma ya rawaice shi da wata siga anan duka malaman musulunci sun yi ijma'i cewa waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da waɗannan agrimatul min quraishin din yana nufin su yazidu su yazidu ibnu muawiya da sauran 'yan tawagar shi wanda suka yi ta ta'addanci a kan ahalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran musulmi da sauran musulmi musamman rana ita mun faɗi muslim ibnu uqba wanda da izinin Yazidu dan Muawiya ya halattar da garin Madina tsawon kwana uku cewa kowane mai aikin laifi an halatta masa ya aikata abin da zai iya da ya ga zai yi ba laifi a cikin garin Madina aka kashe-kashen mutane aka zubar da jini aka kashe har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda uku cikin wannan kwana uku aka kashe ƴaƴan sahabbai da yawa aka aka yi fyaɗe ma 'ya'yan mutane sama da dubu 'yan mata a wannan cikin kwana uku aka mai da 'ya'yan musulmi 'yan mata budurwaye aka mai da su wanda ba budurwaye ba a wannan cikin kwana uku wato dai dukkan nau'in lalacewa ba abin da ba a yi ba ƙarƙashin muslim ibnu ba. wanda shi kamar gwamna ne ko wakili ne na yazidu dan muawiya a wannan lokacin duka dalili saboda wai mutane su san cewa waɗansu mutane sun karɓi mulki waɗanda dole ko an ƙi ko an so a bi su ko ka bi su kana so ko ka bi su a dole a wa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi zuhuril qadariyyati sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari da bayanan a ta'ifa qadariyya ta'ifatu wato daifatul qadariyya wato wanda ake kiran su qadariyya ya ba da labari a hadisi wanda <coughs> Abu Dawud da Imam Muhammad da Imam Tirmidhi suka rawaice shi ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin wata daga cikin ruwayoyin hadisin cewa waɗansu mutane za su bayyana wanda su ne wanda su ne majusawan musulmi majusul musulmi wato majusawa cikin musulmi wanda ga su a cikin musulmi suke amma majusawa a wata riwaya ya ce ana za a rika kiransu da ƙadariya. Ƙadariya ƙadariya kowa ya sani da'ifa ce daga cikin daga cikin tsawa'if na ahalul bida'i wal ahwa ko da rassanta wanda mafi girman aƙidarsu da abin da suka gino a kai shine cewa yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da kudura ma'ana ta iko ya yi abu to haka shi ma ɗan adam yana tashi kudurar daban suka ce idan kaga ɗan adam ya aikata abu nagari ya aikata abu mai kyau to kudurar Allah ta yi tasiri akan shi idan kaga ɗan adam ya aikata abu maras kyau to tashi kudurar ce ba ta Allah ba to wannan su ake ce maƙadariya da irin nasu i'tiqadat din to manzara sasan ya ba da labarin su a hadisai da dama abu dawud imamu ahmad imamu tirmidhi duka sun rawaici hadisin kuma daga baya an gansu ma'ana daga baya waɗannan masu irin wannan aƙidar sun bayyana rafida sannan manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari da bayyanan a rafida rafida mun yi maganan su kamar sati biyu da ya wuce a wannan karatun ko aka ce ar-rafida su ne mutanen da suke salaktin cikin sahabbai wato suna ware waɗansu sahabbai suna zaginsu suna ware waɗansu sahabbai suna mutsanta su suna ware waɗansu sahabbai suna maƙin yadda da su ko suna ɓata waɗansu sahabbai har ma sukan kafirta ma waɗansu daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam rawafid kenan rafida kamar yadda yake a hadisin imamu tabarani ko hadisin ah, al hassan bin ali radiyallahu anhuma wa alaihim assalam to su rafida wato yaka iya cewa kishiyoyin nasiba ne kamar yadda muka faɗa wancan lokacin rafida kishiyoyin nasiba ne su rafida suna za'ama cewa saboda tsananin san ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kare masu haƙƙinsu da ƙwatar musu ƴancinsu, to kuma suna ta'addanci akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana su a wani hadisi ya bada labarin sai ya ce waɗansu mutane za su bayyana za su rinka zagin sahabbaina za su rinka sukar sahabbaina za su rinka yin kowane irin ta'addanci akan sahabbai to rafida kenan su ma manzo sallallahu alaihi ya bada labarin su kuma an gansu wanda waɗansu nau'i na shi'a daga cikinsu suke ba ba za ka ce shi'a duka ba don shi'a kala-kala ce shi'ar da ba ta zagin sahabbai tana girmama kowane sahabi tana bashi matsayinsa da Allah madaukakin sarki ya bashi a kawai dai sukan fifita sayyidina Ali akan kowane sahabi wannan ba za ka ce musu rafiza ba musamman idan shi'a mazhabiya ne ka san akwai shi'a mazhaba shine ja'fariya ko yan mazhaban ja'fariya mazhaban ja'faru sadiq ɗaya daga cikin mazhabobin musulunci karɓaɓɓu wanda aka yi ittifaki akan ingancinsu wanda aka ce suna kunnan doki da mazhabar malikiya a wani wurin ma akan fifita mazhaban ja'fariya akan malikiya saboda ita mazhabar gidan manzon Allah ce wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far sadiq shine muassisin wannan mazhaba to amma abin da yayi indirasin wannan mazhabar ya sanya a da'iran ahlus sunna wal jama'a wannan mazhabar ba ta samu karbuwa ba saboda dominating da shi'a suka a cikin wannan mazhabar ko yan shi'a sun maida kamar ita ce istiklalan a matsayin mazhabarsu to wannan ya sa eh, eh, jama'a ahlus suna wani jama'a ciki da yawa ba su karɓar wannan mazhabar to amma wanda ya zurfafa bincike kwarai ya zurfafa karatu kuma yake da insafi ya buɗe ido biyu ƙarara zai san cewa mazhabar ja'afariya daban shi'a daban shi'a aƙida ce mazhabar ja'afariya kuma mazhaba ce ta fiqhu mazhaba ce ta ilimi bambancin su kenan to amma da yawan wanda suke shi'a zaka ji sun ce su ja'afariya ne amma zaka samu kuma wanda su kuma ja'afariya ne ko ba shi'a suke ba ah manzo sassan ya bada labari da rafida wa sabbi akhiri hadhihi al-umma awwalaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Imam Tirmidhi kenan ya ba da labarin waɗansu mutane da za su bayyana a ƙarshen zamani za su rinka zagin salaf za su rinka zagin na baya sahabbai ba su tsira ba tabi'ai ba su tsira ba dukka malaman musulunci ba su tsira ba a nan ma malaman shahi suka ce waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi maganan cewa waɗansu al'umma za su bayyana nan gaba a cikin musulunci suna da'awar musulunci amma suna zagin magabatansu na baya suka ce nasiba da rafida kenan ko rafida na zagin sahabbai da yawa musamman sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman har suna kafirta wasu cikinsu musamman abu huraira musamman sayyida aisha da sauran sahabbai irin su sayyidina abdullahi ibn zubair da sauransu a'a eh haka irin su Abdullahi bin Zubair su kuma nasiba sai su ce mu kuma muna ba da kariya ne akan waɗannan sahabban da ake zagi muna rama musu saboda haka bari waɗannan waɗanda waɗannan mutanen kan ce suna ba kariya ba a ahlul ba ne? to bari mu ma mu diran masu saboda ramuwa nasiba kenan dukkan su wato kana iya cewa la'anannu guda biyu kenan masu zagin ahadul baiti da masu zagin sahabbai ko har anan ƙasa ana da mutumin da ana da mutumin da yake yawan faɗa ko a majalisan shi ko kace a wajen tarukan shi da sunan karatu cewa idan ɗan shi'a ya zagi sahabi abubakar ko umar ko usman kuma ku zagi aliyu don ku a uzbillah a ƙasan nan yana nan kuma da rai yana raye yana yawo a ƙasan nan ko wataƙila ma yana cikin wa'inda ake kaddarawa a jahilci a matsayin malamai a ƙasar nan kuma dai gadowa suka yana nan ne rubuce cikin littattafai duk wanda ya karanta minhajus sunan nabawiyya na Sheikh islam Ibn Taymiyyah zai ga yadda yake dirakan sayyidina Ali radiyallahu anhu har sai da Fatima ba bai kyale ba Hassan da Husaini bai kyale ba haka wai yana ma Shi'a raddi da yake da littafin Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne raddi yake ma wani dan shi'a wani ɗan shi'a ya yi rubutu akan a matsaloli da makamantan wannan ya yi ta yaban sayyidina ali da ba da dalilan cewa sayyidina ali shi shine halifan manzo sallallahu sallama da kuma suka ma'ani a janibin sauran sahabbai saboda haka da Ibn taimiya ya tashi sai ya masa littafi hajji sunan nabawiyya mujalladi hudu ne ko kuma mujalladi uku haka a ciki shi ma ibnu taimiya ya zarme ya samu zamiyan kafa garin bawa su sahabban kariya shi ma ya yi ta maganganu marasa daɗi a janibin abul hassan sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajha to dukkansu guda biyu su annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi idan mutum ya zagi sahabban manzara sallallahu da sunan cewa shi dan mazhabin ahlul baiti ne to yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa wanda za su bayyana masu zagin magabata idan wani ya zo ya ce zai rama Abubakar da Umaru a matsayin shi na shi ahlus sunna ne sunan da ake yayi yanzu ko bayan kuma nasibi ne ko to shi ma dai yana cikin zagin sahabbai saboda haka ba ƴan shi'a kawai ke zagin sahabbai ba ko ba ma duka ƴan shi'a ke zagin sahabbai ba ko magana ne guda biyu ba ƴan shi'a kadai ke zagin sahabbai ba kaga kenan ƴan shi'a suna zagin sahabbai ba kuma ma duka ƴan shi'a ke zagin sahabbai ba saboda haka idan wani dan salafiya ko ba wahabiya ya zo ya ce maka yan shi'a suna zagin sahabbai ka ce kai iyayen gidanka ba za zagin sahabbai kai ba ka zagin sahabban ba ka zagin sayyidina ali ba ka zagin zana fatima ba ka zagin hasan da husaini ba ka haka dai to duka dai mutane ne guda biyu wanda kowannen su ya samu zamewan kafa Allah ya tsare al'ummar musulmi daga waɗannan aƙidu a wa qillatil ansar hatta yakunu kalmihi fi ta'am a manzala sallallahu kuma ya bada labari da qillatul ansar wato karancin mataimaka ana fasara qillatul ansar da fasara biyu qillatul ansari akan ce yana nufin lanseru wato mutanen Madina sahabbai <coughs> cewa za a yi lokacin da za a yi lokacin da za su yi karanci a cikin al'umma wato garin Madina da duk garuruwan musulunci za su cika har ya zama cikin garin madinan ma lansarawan wato halin asalin yan madina za su yi karanci za su zama da karanci kwarai su zama ɗaiɗaiku wasu suka ce a al'ansar da yake da manzara sassan yin maganan ƙillatul ansari yana nufin ansaru dini yana nufin mataimaka addini wanda suke tsaye tsayin daka wajen taimakon addini da gaske za su yi karanci watakila ƙarshen zamani ma za a zo da yawan kaso takwas in cikin wanda suke da'awansu ansaruddini ne to kansu suke amfana yan neman abinci ne yanzu da yawan malaman wa'azi kaga ayi sun koma yan siyasa ko malami da sunan mimbari zai amfani da mimbari ya yi kamfen ma dan siyasa zai amfani da mimbari ya zagi wanda yake so zai yi amfani da mimbari ya yi batsa ko zai yi amfani da mumbari ya zagi wanda yake so ya yi ƙarya ya ƙirƙiri abin da in ka bashi alƙur'ani a a tsaye ba zai rantse ba kuma a mimbarin juma'a da sunan malinta da sunan wa'azi da ka ga waɗannan wato a da'iya ma da'iya islamiyya ina nufin masu da'awa masu kira zuwa ga Allah sai ka tace tacewa kafin ka samu na gasken gaske wanda dan da'awar da'awar kawai yake lillahi war rasul da yawa wani yana yi dan ya rasa abinci wani yana yi don yana neman jama'a wani yana yi don hamiya wato ba da kariya ga jama'an shi haka dai kuma kowane ɓangarorin akwai ba wai wani ɓangare ne abin nunawa da ya tsaban da wani ɓangare ba kowane ɓangare akwai irin waɗannan da'iya ɗin mutum ya yi suna da sunan mai wa'azi da sunan mai da'awa ko amma ba da'awa yake yi ta Allah ba wataƙila raddi ko raddi ko kaga ai ba da'awa ba ne ko wataƙila shi siyasan wajen raddi ne ko kuma ya sanu wajen zakin ɗa'ifa kaza ko kafirta ɗa'ifa kaza ko bid'antar da ɗa'ifa kaza haka dai irin wannan to manzo sallallahu alaihi yace qillatul ansar karancin lansar hatta yakunu kalmili fi ta'am har za ta kai su zama kalmilihi fi ta'ami za su zama kamar mil wato gishiri a cikin abinci kaga gishiri a cikin abinci ai shine mafi kaɗan ɗin abin da ake sawa a cikin abinci amma kuma in ba shi ba abincin in ba shi abinci ba zai ci ba ko abincin ba zai daɗinsa komai haɗin da yake cikin abinci ba zai taɓa fitowa ba in ba ɗan wannan ɗan gishirin da kake gani a cikin abinci to ansaruddin ko kuma lanseru ainihin mutanen madina musulmin madina wanda suka tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karɓe shi hannu biyu za su karancin da za su sai sun zama ɗaiɗaiku a cikin al'umma ah, hadisin Imam al-Bukhari ne falam yazal amruhum yatabaddad hatta lam yabqa lahum jama'a yace ba za su gushe ba dai labarin su ba zai gushe ba ya tabaddad yana ƙara ɗaiɗaituwa yana ƙara taɓarɓarewa hatta lam yabqa lahum jama'a har ya zama ba watu dunkulallun jama'a wanda zaka iya nunawa ka ce ga mace baka addini ga masu wato ba wata jama'a wata ɗa'ifa dunkulalliya jama'a a dunkule ansaru din wanda ka iya naka ce waɗannan dukkan waɗannan ɗa'ifar su Allah suke ma aiki wato taimakon addini suke da ciyar da addini gaba a ko ina sai ka samu nagari sai ka samu gurɓatattu sai ka samu masu yi don Allah sai ka samu masu yi don aljihunsu sai ka samu masu yi don kiran mutane sai ka samu masu yi don kore mutane wa annahum sayalqauna ba'dahu utra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana waɗansu mutane cewa ko kuma yayi magana a cikin mas'alan da mutanen Madina har yanzu cewa za a wayi gari mutanen Madina ko kuma lanseru wato ansaru dini sayalqauna ba'dahu utra bayan shi bayan wafatinsa da tsawon lokaci za su haɗu da waɗansu utra wato masu son kai mutane shugabanni amma ba su san komai ba sai kawunan su da 'ya'yansu wannan ma malaman tarihi sun ce ana nufin zamanin mu'awiya ba ana nufin mu'awiya ba ba a bambance ko ana nufin zamanin mu'awiya suka ce shine zamanin mu'awiya haka duka malaman da suka yi ma waɗannan hadisi wannan hadisi sharhi suka ce zamanin mu'awiya an ga duka wannan muluk na banu umayya an ga mutane ne wanda masu tsananin son kansu kwarai ba addinin ke gabansu ba kansu da mulki da shugabanci da duniya da neman mallakar al'umma don ya zama kowane ƙarƙashin su shine gabansu banu umayya kenan kuma a rika bambancewa don Allah karin an ce a banu umayya wani ya ɗauka da mu'awiya a ciki ake nufi sai na mu'awiya shi wani abu daban ne shi ma banu umayya ne to sai na usman shi ma banu umayya ne ko kaga kenan in an ce banu umayyata ana nufin banda sayyidina usman radiyallahu anhu min khulafa'ir rashidin banda muawiya dan abu safiyan domin sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tun daga bayan muawiya daga kan shi abin da ya gaba duk wannan tarkacen banu umayya din su in ka ji Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganan wanda za su zamo matsala a cikin addini fitina a cikin addini wanda za su ɓata addini wato waɗannan su suke ɗaukan kaso takwas ko tara cikin goma ina nufin wannan banu umayya da abubuwan da suka aikata wataƙila in ma da wani ba su ba sai dai sana daga wurinsu wa akhbara bi sha'anil khawarij wa sifatihim sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari da sifan wato khawarij ya bada labari da al'amarin khawarij da bayyanansu da sifofinsu su ma dai kamar mun yi maganar su a satuttuka biyu baya ko uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maganan a maganan su musamman ma ya bada labari da muhaddiji ladhi fihim cewa akwai wani mai na kasan akwai wani naqisul yadi ko kuma wani mai mummunan sifa a cikin su in an ce muhaddis suka ce shine naqisul yadi mutumin da yake da ta wayan hannu to an ce an yi wannan mutumin an gan shi a cikin wannan jama'an da suka da suka tawaye ba sayyidina ali mutane guda dubu hudu mutum dubu hudu wanda suka sayyidina ali tawaye a matsayin khawarijawa saboda sayyidina ali yayi tahakkum ko tahkim kamar da muka faɗa yayi tahkim suka ce to su sayyidina ali ma ya zama shi ma ya zama mai laifi kuma suka ce banda ma sayyidina ali duk mutumin da yake aikata kaba'ira dan wuta ne su a wurin su duk mai aikata kaba'ira to dan wuta za shi kafiri ne to haka dai su ne manzo Allah ya ce wani mutum zai fito a cikin su yana da sifa kaza sifa kaza kuma an ce duk wannan abin da manzo Sasan ya faɗa an gani a cikin su mai wannan sifa mai tawayar hannu ko mai tawayan halitta wa anna simahum at manzo Allah ya faɗa ya ce simahum wato mafi girman alamar da za a gane kawarijawa da ita shine at-tahliq aski kwalkwal yawan kwalkwal kullun kansu a kwalkwale gemu a cike wasu kuma suka ce at-tahliq shine yawan halka halka ko kullun harkan karatu kullun harkan karatu kaza halka karatu kaza karatun sunna kaza karatun sunna kaza da sauransu kamar yadda yake a hadisai hadisai ne cikin bukhari da muslim manzo sallallahu ya yi yayi maganan su daga cikin sifofinsu ya ce mutane ne waɗanda za su yawaita wa'azi amma ba su aiki da shi za su yawaita mene wa'azi amma ba su aiki da shi za su rinka karanta Ƙur'ani kamar yadda kuke karantawa walakin la yujawizu hanajirahum sai dai bai wuce makogwaran su manzo ya ce kai farin ciki ya tabbata ga duk mutumin da ya yaki waɗannan mutanen haka dai hadisai ne daban-daban sima humu tahalik an fi fassara shi da tahalik aski Alamansu su shine kwalkwal za a gansu kullum kai a kwalkwale katon gemu da sauransu wayura ru'a alganami ru'usin nas wal uratu wal hufatu yatabadaruna fil bunyan wa an talida al amatu rabbataha manzo Allah sallallahu alaihi kuma yayi maganan ru'a alganam mutanen ƙauye wanda ba su da aiki sai zaman ƙauye da kiwo su ne ru'a alganan makiyayan ƙananan dabbobi makiyaya dabbobi za a wayi gari su zama ru'usun nasu su ne shugabannin mutane za su shigo birni su zama shugabanni ko su zama jagorori su zama ciyamomi su zama kansiloli su zama gwamnoni su zama shugabannin ƙasa ko su zama kowane irin shugabanci suke rike da shi ru'a alganami makiyaya dabbobi ru'usin nasi su zama su ne shugabannin mutane Wal'urata, mutanen da matsaraitan da ba masu da cikakkiyar tufa tufa tufa ta sawa tsirara kakannin su ke yawo shekaru kaɗan baya Walhufata ba su da takalman sawa haka iyayensu ke yawo a daji da kan dutsuna da cikin bukkoki saboda talauci amma za a wayi gari cikin 'yan shekaru kaɗan sai ka gansu su ne ya da runa filbuniyan suna alfaharceceniya da geniya wajen gina manya-manyan gidaje da ka shigo abuja ka ga manya-manyan gidaje na 'yan arewan najeriya har na 'yan kudin najeriya ma sai ka samu mene sai ka samu wannan abin da Allah sallallahu ya faɗa zai tabbata da ka ga wannan gidan sai a ce maka gidan ma'aikacin gwamnati wane wanda ya rike makami kaza amma da ka ji baban shi to sai ka ji a wani gari yake da ka tambayi baban baban sai ka ji da ƙauye ya fito ma'ana dai mutane ne wanda asali shekaru kaɗan ne aka baro ƙauye aka baro gida ko amma an zo an cikin ƙanƙanin lokaci cikin 'yan shekaru an zo an yi manya-manyan gidaje an yi manya-manyan abubuwan more rayuwa manzara sa sai ce to wannan ma yana cikin alamomi na tashin alkiyama wa an tara hufatar alatar eh, ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan da aka tambaye shi menene ko akhbirni an ha da da sayyidina jibril alaihi salam tambaye shi mata sa'a yaushe za ta tashi al yace mal mas'ulu an habi alamin as-sa'il wanda ke tambayan wanda ake tambayan bai fune tambayar sani ba in na sani ka sani in ba sani ba kai ba baka sani ba abin da ya kamata mu faɗa bane mu ce ranka za ga wata za ta tashi alkiyama saboda haka abu ne wanda Allah ya bar kan shi sani yace to akhbirina amarati balla ban menene alamomin da yace to daga cikin alamomin da shi da kauyawa gidadawa talakawan da ko takalma ba su da shi ba su da sutura mutanen ƙauye makiyaya dabbobi kaga sun shigo binni sun zama su ne shugabanni su suke mulki su suke mulki ba wannan misali ne wanda yanzu kusan abu ne da cikin shi ake ko cikin shi ake ba wani ba wani dogon misali da sai an yi mutum zai gane cewa makiyaya dabbobi wanda asali talakawa ne iyaye da kakannu yanzu kuma su suke mulki suke tara abin da ba za su iya cinyewa ba wa anta lidal amatu rabbataha sannan manzala sallallahu ya yi magana cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama baiwa za ta rinka haifan uwar gijiyarta an talidal amatu rabbataha baiwa za ta rinka haifar uwar gijiyanta suka ce wannan ma ishara ne zuwa ga lokacin yaƙoƙi din nan da aka yi a baya bayan wafatin manzo Allah sallallahu wannan yaƙoƙin da aka yi ta yi aka yi ta samun aka yi ta samun aka yi ta samun kuyangu ana ta sadaka da su suna ta haihuwa domin ka san idan kuyanga idan mace ƙwarƙwara ce ma'ana kuyanga ce sai aka yi sadaka da ita sai ta haihu to kaga ɗanta ɗa ne ita kuma baiwa ce so da haka ɗanta ya zama uban gidanta an da al'amatu eh rabbata ha kenan ko al'amatu talidar rabbata ha ta haifi uban gidanta saboda ai ɗan a matsayin babansa yake so da haka ɗan baiwa ɗan kuyanga ɗa ne ba bawa ba ita ce baiwa an fahimta ita ce baiwa saboda haka idan mutum yana da kuyangar shi yana da baiwarsa sai ya zaɓi kawai shi kenan zai lullube ta ya wanke ta ya ci gaba da sadaka da ita yana hutawa da matar shi in ta haihu ta zama ummu walada ita ce wadda ake cewa ba a sayarwa ba a kyautarwa ba a bada aranta in dai an riga in dai an riga an yi sadaka da ita shikenan kawai ta zama ta mai ita shi kadai to irin wannan duk abin da suka haifa kaga daidai suke da kowane ƴaƴa to an yi lokacin da suka yi aka yi ta yaƙoƙi musamman lokacin sai na Umar kaga an yi futuhat da yawa to a wannan futuhat din an samu kuyangu da yawa kuma abin ya zo ya rika yaduwa suna ta haifan bayi na auren bayi suna haifan yaya a matsayin bayi haka dai a suka ce to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi sun an yi fassara daban bayan wannan akan talidal abatu rabbata ha amma dai mu wadace da wannan hadisi ne cikin bukhari da muslim wa anna quraishan wal ahzaba la yaghzunahu abadan wa annahu yaghzuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ba da labari bayan bayan gazwatu khandaq bayan an yi gazwatu khandaq gazwatul ahzab manzon Allah ya ba sahabbai albushir ya gaya musu cewa to daga wannan yakin shawa da kuma rundunoni su haɗin kai su yaƙe mu an daina sai dai mu mu same su inda suke amma dai su mana irin wannan abin Kwarai shawa su shiryo yanda suka yaƙe mu a Badar suka yaƙe mu a Uhud da sauran yaƙoƙi suka yaƙe mu suka nemi yaƙar mu a hazab yace to shi ba ta taɓa yaƙan mu ba za ta ƙara yaƙan mu ba sai dai mu mu same ta mu yaƙe ta mu musuluntar da ita to kuma daga baya aka fito Makka wanda suka ce dai wannan shine misdaqan bima qalahu sallallahu alaihi sallam. wa shi ma wannan hadisi ne cikin sahihul bukhari wa akhbara bil mautani alladhi yakunu ba'da fath baitul maqdis sannan manzo Allah sallallahu ya bada labarin wata annoban mutuwa da za a yi suka ce mutuwar dabbobi ne mutuwan dabbobi shine mautan alladhi yakunu ba'da fath baitul maqdis wanda za a za ta faru bayan bude baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi yayi busharan cewa za a bude baitul maqdis sannan kuma za a yi wata annoba bayan bude baitul maqdis ba dadewa wadda za ta tafiyar da dabbobi da dukiyoyin mutane da yawa hadisi ne cikin sahihul bukhari wa ma wa'ada min suknal basra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari ya alkawarta min sukuna daga wanda za su zauna a gari da ake kiran shi basra gari da ake kiran shi basra kamar yadda muka sani a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zamanin sayyidina Umar karkashin rifa'a ibn zaid a ko wani cikin sahabbai shi ya buɗe garin basra garin basra wato shi asasa garin ma aslan shi asasa garin aslan a hijira tana shekara goma sha bakwai ya gina garin a matsayin madina manzala sassan ya faɗi cewa za a yi wani gari birni za a yi wani gari birni ya gaya ma ɗaya daga cikin sahabban shi ko ibn abbasin ko wanda cikin sahabbai ya ce mishi za a yi wani gari nan gaba mai sifa kaza sifa kaza idan Allah ya raya ka ya sa ka samu ka tsinci kanka a wannan garin to ka yi taka tsantsan wajen kaza wajen kaza wajen kaza wajen kaza da sauransu to daga baya sai aka ga wannan garin Allah sasa yana nufin garin basara garin da aka ce an bude shi sha hijira tana sha an tare hijira tana sha takwas an ce garin ba mai bautar gunki ko mutum daya a wancan lokacin wa annahum yagzuna fil bahri kal muluki alal asirra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbansa cewa za su yi yaƙi shi bai taɓa shiga jirgin ruwa ba ma'ana bai taɓa bai ba annabi sallallahu alaihi a zahiri bai taɓa ganin jirgin ruwa da idonsa ba jirgin ruwa amma ya babba da labarin jirgin ruwa sosai da kuma har ma sahabban da za su hau jirgin ruwa har ma su hau jirgin ruwa su je su yi yaƙi su buɗe gari a bayan bahar maliya su dawo ko wata nan ya je gidan ya je gidan wata daga cikin kakanninsa bintu malhan yar uwar yar uwar ummu sulaimin kenan ko ummu sulaimin bintu malhan mahaifiyar anas bin maliki to akwai yar uwarta manzala sallallahu alaihi yakan je gidansu gidan ɗaya daga cikinsu saboda su muharramansa ne <coughs> na wajen shayarwa muharramansa ne na shayarwa to in ya je gidansu yakan yi yakan yi har baccin rana lokaci bayan lokaci wata ran ya je gidan ɗaya daga cikinsu ya baccin rana ita wannan bintu malhan ɗin da ya tashi sai yake ta murmushi sai ta tambaye shi Rasulullahi na ga ka tashi kana ta murmushi sai ya ce an nuna min sahabbaina za su hau wani abu mai kala kaza mai kamar za a ɗauke su akan wani abu mai kama da gado abin za a dora shi akan ruwa za su haye su je su su yi yaƙi su kai addinin musulunci ta ce ya sulai kamar addu'a in zama daga cikin su ce na miki addu'a kina cikin su da ke za a yi shikenan da aka jima ya sake komawa bacci da ya farka sai ya sake yin murmushi ce asala yanzu ko naga kana murmushi bayan ka sake baka sai ya ce eh an sake nuna min irin abin da aka nuna min ɗazu daidai da daidai sahabbai na za su yi malamai suka ce wannan ya nuna za a yi sau biyu kenan sai ce shan ni kaman addu'a wannan ma yanzu wata ke ce a'a na farkon da za a yi da ke banda da biyu to haka dai a wa annahum yaghzuna fil bahri kal muluki ala al asirra cewa sahabban shi za su yi yaki a a kogi su tsallaka ruwa kal muluki kamar yadda sarakuna suke alal asirrati akan gadajensu haka za a ɗauke su wato ya sifanta yadda abin yake kawai sai da sahabbai suka zo suka ga jirgin sai suka shine wannan abin da annabi ya sifanta musu cewa za su haushi kuma har za su har za su har za su kai addinin musulunci zuwa wuri to kuma haka ya faru aka zo a tafiyan da aka yi na farko zamanin sayyidina Umar ita tana ciki aka je aka dawo to bayan an dawo kafin komawa na biyun ta faɗi daga kan abin hawa an ce ko hanyar dawowa ko na abu makamanci ta faɗi akan abin hawa ita wadda manzo sallallahu ya ru'iyar a gidanta ta faɗi akan abin hawa sai ya zama mata dalilin rasuwa to da aka koma na biyun ba ita to kaga dai kenan misdaƙan da abin da annabi sallallahu ya faɗa na cewa za a yi na farko da ke amma amma banda na biyun sallallahu alaihi sallam. wa anna ad-dina law kana manutan bisurayya lanalahu rijalun min abna'i farisa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masahaban shi yace kun ga wannan addinin addinin nan na musulunci law kana manudan surayya da yana da yana fara jikin tauraruwar surayya ne tauraruwa ta can saman nan sanan sai tauraruwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wallahi addinin nan da a sama yake a jikin tauraruwa a ce sai wanda ya yi ƙoƙari ya hau sama ya je inda tauraruwar surayya take sannan zai karɓo addini sai ya ce wallahi da waɗansu mazaje cikin mutanen farisa da sai sun sai sun hau surayya ɗin sai sun iske inda surayyan take an ce lokacin salmanul farisi yana zaune sai manzala sallallahu sai yake maganan sai yake maganan addinin musulunci da ɗaukakarsa da yaɗuwarsa sai ya nuna Salmanul Farisi radiyallahu anhu sai ya dafa shi yana kusa da shi sai ya dafa shi sai ya ce dangin wannan dangin wannan mutane ne waɗanda da addinin musulunci a sama yake kan tauraruwa jikin tauraruwa a manne to da sun sai sun karɓo shi sun kawo shi garinsu saboda su da kuma an ga yadda abin ya zama musamman akan shi shi salmanul farisi radiyallahu anhu ina jin mun taɓa yin tarihinsa tarihinsa yana ɗan tsawo na baro garinsu da ya yi da yadda aka saida shi a matsayin bawa da yadda ya addinai ya yi yahudanci ya yi kiristanci ya zo ya shiga musulunci duka yana neman addinin musulunci ne Bai haka da wannan wahalhalun da ya yi har iso madina har ya samu manzala sallallahu wanda kafin a yanta shi ma ya zama ɗa shi ma wani ishu daban ne to su ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisi ne shi ma cikin sahihul bukhari da muslim wa hajat rihun fi gazatihi fa qala hajat limauti munafiqin falamma raja'u ila almadinati wajadu dhalika sannan <coughs> manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari wata rana lokacin da hajat ah, rihun fi yi ana cikin yakin tabuka ana cikin yakin tabuka sai wata iska ko ana dawowa an gama yakin tabuka ana dawowa sai aka yi wata iska mai taso da ƙasa ɗin da ta taso da rairayi sai wato har rairayin ya kusa bisne mutane sai ya zama da yawa irin an an an kana iya cewa an fashe ba a san inda juna suke ba sai daga baya to sai har a wannan an ce an ce da taguwar manzala sassan sauko da ke za mu faɗe shi a gaba abar hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bace sai daga baya aka ganta wanda Jibril zo gaya masa inda take wanda shi ma dai zamu zo maganar shi an kawo shi a wannan fasalin to wannan iskar da ta kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan lafawa iskar sai ya ce da sahabbai hajat li mauti munafiqin sai ya ce kun san me yasa iskar nan ta kada suka ce sai ya ce wani babban munafiki ne a Madina ya mutu an yi wata wato an yi to ba za a ce babban rashi ba an yi wani babban mutuwa daga cikin mutuwar munafukan Madina wane ya rasu ko da yake arwayan bai ce musu wane ba amma ya ce musu wanda daga cikin manyan munafukai ne ya rasu da suka dawo Madina sai suka samu wani cikin manyan munafukai mutanen Madina ya rasu a wannan ranar da wannan iskan ta faru shine Rifa'a ibn Zaid ibn Tabut a ah, hajat limauti munafikin falamma rajul min dhalik yayin da suka iso madina sai suka samu kuma wannan abin ya faru haka hadisi ne wannan a sahihu muslim wa qala liqaumin min julasa'ihi dirsu ahadikum fin nari a'zamu min uhudin ah qala abu huraira fa zahaba alqaumu ya'ni matu wa baqitu ana wa rajulun fa qutila murtaddan yawmal yamama sannan manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna zaune abu huraira yana cikin su da wasu sahabbai sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daya daga cikin ku dan wuta ne dirsu ahadikum finnar wato haƙoran ɗaya daga cikinku a wuta za su fi dutsen uhudu girma imam hadisi imamu ne ko abu Yara ya ce duka mutanen da aka yi wannan magana suna wurin sai da suka ƙare ya zama sai ni da wani mutum kaɗai ah, sai ni da wani mutum kaɗai ya ce to wannan mutumin sai ga shi ya yi ridda an kashe shi a yawmul yamama yakin da aka yi na kashe matur kazzab yakin yamama sai ga shi ya shiga cikin jama'an yamama wato jama'an matur kazzab an kashe shi a cikinsu wannan mutumin yana cikin wanda manzala sa sai ce ɗaya daga cikinsu ya ishara cewa ku da kuke zaunan nan ɗaya daga cikin ku faɗan wuta ne to Abu Hurairah ce sai gashi bayan kowa ya kare daga ni sai wannan mutumin sai gashi a a yamama ya rasu an kashe shi yana mai ridda kaga yakin yamama kuwa an yi shi ba daɗewa ma da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa a'lama billadhi ghalla kharadan min kharad yahuda fa wujidat fi rahlihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yayi magana cikin wani shi ma cikin sahabbai wanda ghalla karadan min karad yahuda ya dauki wato ya sace ya sace wani abin kwalliya sarka wani abin kwalliya sarka na yahudawa a yakin tabuk a yakin tabuka an yaki an gama ana tattara ganima sai wani sai wani cikin sahabbai cikin musulmi sai ya ga wata sarka ta masa kyau saboda haka sai ya dauka sai ya boye cikin kayan shi da ya ɗauka ya ɓoye cikin kayan shi a da ya rasu abin da ya bayyana abin shine ya yi irin a ce ya yi ƙoƙari a yaƙi sai da ya rasu a wurin yaƙin sabai su suke taɓa ɗan ƙoƙarin shi sai zana sassan sai ce ai ɗan wuta ne ya yi gululi ya ɗauki menene wa man ghalla ya ati bima ghalla yawmul qiyamah wa man ياتي بما bima يوم القيامه qiyama ai yayi ya dauki ghalla ma'ana yayi sata ya dauki abu a cikin kayan ganima ya boye to bayan ya rasu sahabbai suka tafattush din kayan sa sai aka ga wata sarka ce ya dauka ya boye wasu su ce ta gol ce malaman tare wasu su ce a'a kawai ma ba ba ba gol bane kawai sha'awa ta bashi wasu ma su ce ba ma sarka bace kawai madaukin sarkan ne madaukin sarka sarka ce in ta tsinke to madaukin ta misali kaman ka ce can can ake ce mishi to wannan sarƙar ba kwaɗan sarƙar ba shi maɗaukin da yake riƙe ainihin sarka mara tsadan suka ce shi ne kawai ya gani ya ɗauka sai ya ɓoye cikin kayansa sai ya zama da dalilin tafiya wuta wa man yaghlu li ati bima ghalla yawm al-qiyamah Allah ka tsare mu sai aka samu cikin rahala ɗinsa hadisi ne a sunan na al-Imam an-Nasa'i da sunan na Abu Dawud Ah, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, wa bil ladhi galla shamla wa haythu hiya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma makamancin wancan da ya saci ah, da ya ɗauka abin wuya shi ma wani cikin musulmi <coughs> ya ɗauki galla wato ya dauki ya ɗauki shamla shamla suka ce shine wata jaka haka kaman ka ce dan jaka karama kaman ka ce wallet ko dan karamar jaka da ake dan zuba dan kuɗi haka shi ma an zo yaki, wani ya ɗauki irin wannan shamla ɗin shi ma manzala sasan ya ba da labarin sa kamar yadda yake a sahihul bukhari da muslim kuma manzala sasan ya ma faɗi inda jakar take kuma aka je aka ɗauko aka ganta sallallahu alaihi wa sallam wa naqatuhu hina dallat sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wa naqatu hina dhallat wa kayfa ta'allaqat bi shajarati bi khitamiha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Imam al-Baihaqi ya bada labari wai na malam Muhammad ne ya bada labarin naqa dinsa hina dhallat lokacin da ta bace shine a wancan yakin da na faɗa wannan yakin bayan yakin bayan yakin Tabuka kamar yadda na faɗa ana dawowa wata iska baka ta tashi wadda ta wadda ta tafiyar da abubuwa da yawa har tabbatar da naka din manzo Allah sallallahu alaihi wanda shine wannan hadisin za karanta cewa naka sa ta bace to Jibril ya zo ya bashi labarin inda naka din take abin da ya faru shine kaman yadda na faɗi da wannan iskar ta zo sai ta fitar da naka din manzo Allah sallallahu alaihi sai ta kora naka wani wuri to da yake iska ne naka din ba ta ganin gabanta sai zimam ɗinta wato wato ya sunan abin da ake ɗaurawa ragama sai ragamanta sai ya je ya makale da jikin wata bishiya ake ta nemanta kawai sai wani cikin munafukai wanda ka san rayuwar madina da aka yi cike ake da munafukai ko kuma da su ake komai har zuwa yaƙi da komai da komai da su ake yi to wannan sai wani cikin munafukai sai yake ba 'yan uwansa munafukai labari sai yake cewa yanzu dan Allah wanda yake ce mana ya san gaibi da sunan gaib wanda yake ce mana ya san gaibu ya san abin da yake koye yanzu ga taguwar shi ta bata bai san inda take ba kuma shine zai ce mana wai ya san abin da yake koye yana yana can yana hira da abokansa munafikai yan tim din su, kawai sai malaka jibril ya zo sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani can dan wani yana cewa kaza yana cewa kaza akan akan ka da da tabata saboda haka naka ɗin ya rasulullahi ka tura a zo da ita tana daidai wuri kaza ragamanta ne ragama ko ragamarta ne ya makale jikin wata bishiya ta kasa gaba ta bada ta kasa baya ka tura a da ita shikenan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya tura sai sa aka kirawo wannan wannan munafiki sai ya ce kai ka ce ni ina da'awar na san gaibu na san abin da yake koye amma na kaɗi na taɓata na kasa cewa ga inda take sai ya ce to ni ban sai manzo Allah sai ya ce mishi ban taba da'awar na san gaibu ba sai dai in Allah ya sanar da ni mu gane wannan gabar kaɗan wahabiya gobe ya zo ya ce maka ai wani ma a karatun shi ya ce annabi ya ce bai san gaibu ba ko annabi ya ce ban taba da'awar na san gaibu ba sai dai abin da Allah ya sanar da ni illa man irtaza min rasulin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli wannan karatun kullum ana ta yin shi ko illa man irtada min rasulin dama duk wanda kaga ya san abu ai Allah abin ma da ba gaibu ba ko ma meye ai kan ka sani Allah ne ya sanar da kai ko gaibun ne ko zahirin ne ko ma meye Allah ne ya sanar da kai dan kayansa ne da gaibu da abin da yake bayyana duk ɗaya ne a wurin Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan mutumin sai ya ce ni bana da awan na sani da kaina sai dai Allah na ne yake sanar da ni yanzu ma ya gaya min inda taguwar take zan tura a zo da ita to da ka kai wani da wani da wani ku je daidai wuri kaza akwai bishiya kaza taguwar tana nan ku zo min da ita shikenan aka je aka zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me ka gani sai ya tuba an ce ya tuba ya ya tuba ya mu ya musulunta ah hadisi ne cikin sunan na al bai al to na so mu kwana amma da Allah koyi hakuri mu ɗan ƙara saboda ranar ita ba karatu bari mu ɗan ƙara ko minti biyu uku haka wa sha'ani kitabi hatibi ko da yake ina da uzuri kuma wa bi sha'ni kitabi hatib ila ahli makka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari da wasiƙar da hatibu ibnu abi balta'at al-ansari ya rubuta wa mutanen makka kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya yaki za a tafi wajejen makka ko kuma za a maje makka ne ko a fatu makka ko wani abu ko wani daga cikin yakoki sai ɗaya cikin sahabbansa ko ma kana iya cewa cikin manyan sahabbai domin ya halarci yaƙin badar kuma dai muhajiri ne sannan yana cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi yake kaddara su balma shi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi ya zama ya dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da sayyida Khadija radiyallahu anha har aka aure ta shine Hatibu ibn Abi Balta'at al-Ansari to da manzon Allah sallallahu ya shirya an gama shirya yaƙi komai da komai za a tafi kawai sai ya rubuta takarda sai ya ba wa kamar da yake hadisin sayyidina Ali <coughs> sai ba wata mace ya ɗauki kaman hayan wata mace suka tsara da matar cewa ga takardar nan ina so ki kai makka garin makka in kika kai ki nemi ne da wane da wane aminai na akwai dukiyanmu a wurinsu ki ba su takardar nan amma abin da nake so da ke ki ɓoye takardar nan a inda ko rasuwa kika yi takardar abin da ba za a ga takardar nan ba saboda ganin takardar nan matsala ne a wurina in ji shi ya dai irin ja mata kunne suka yi ciniki aka yi jinga aka yi komai ya bashi takarda sai ta je aka kitse masa takardan a cikin a cikin kitso to kaga dai ko rasuwa ta yi takarda ba za ta ruwa haka ne shi kenan ta kama hanya ta bar Madina da hantsi lokacin manzon sa a cikin gida sayyidina Ali da Usama ibn Zaidin da Bilal ne ina zaton ko da wani cikin sahabbai suna su kadai suke zaune kofar gidan manzon sallallahu alaihi wasallama a kofar masallaci kawai sai ga manzo sassan ya fito ya fito ba a lokacin fitowarsa ba da ya fito sai ya ce wa sayyidina Ali ku yi maza maza ku hau abin hawa ku kama hanyar Makka za ku iske wata mata tana da kaya kala kaza a jikinta da doki tana kan doki mai kala kaza ku karɓo min takarda a wurinta ku kawo mu kawai sallallahu alaihi wa sallam. hadisi na sahih bukhari da muslim wato ina jin daɗin wannan babin wataƙila shi sa ba sauri sosai a cikin shi saboda mafi yawan hadisan cikin shi hadisan bukari da musulmi mafi yawa musamman wajen ƙarshe ƙarshen nan har baya baya ma tun daga farkon shi mafi yawa hadisan bukari da musulmi hadisan bukari hadisan musulmi ko kalla ne ka samu hadisin mu turmuzi da hadisan sauran kuma malaman sunan da sauran ma'ajin shikenan sai yadda na alibai wata tantama ba su tashi da usama turmi zai da sauransu mu kama hanya suna kama hanya kawai suka haɗu da wannan mata suna haɗuwa da wannan mata sai na alisai ya sha gabanta da doki shi sai ya ce mata ba mu takarda kaga ba ce mata an ce ko kuma ke ce kaza a'a kawai ba mu sau dama manzala sasan ya sifanta musu ita kamar yadda jibrilu ya sifanta masa ita ba mu takarda sai ta ce takardar me na ce ki ba mu takarda ce ni ba wa takarda tare da ni ka gani kawai sai kaya na da zan yi tafiya zan yi bulaguro ni matafiya ce ya ce ke wanda ya turo mu nan mu karɓi takarda a wurin ki ba zai yi ƙarya ba ki yi gaskiya to da ki ba mu takarda cikin lalama ko kuma in sare kanki in nemo takardar a jikinki to da ta ga cewa eh abin na gaskiya sai ta ce to jira jira malam ina zuwa tukunna dala ku dan matsa ku bani wuri aka matsa aka bashi aka bata wuri ta sauka daga kan doki tsaye da doki koma gefe ta kunce eh, himar ta shira kai ta kunce gashi ta tsefe inda takardar take kawai sai ga takarda ta ciro sai ta ce gashi suna karɓa kawai sai suka juyo suka batta suna zuwa manzala sassan yana kofa gida na jiran su har ma an fara taruwa haɗibin ba ya zo yana wurin manzala sassan duk wanda ya zo sai ya ce zauna na aiki sai na ali na aiki aliyu da wani su karɓar mu takarda zauna kafin a kawo takardar kafin ka ce me wannan an cika sai kawo takarda su ga takarda manzara sa sai ce to buɗe ka karanta ya ce masa yadda ali sayyidina ali kawai ya bude takarda ya fara karantawa takarda daga haɗibu ina jin kamar wannan ya kawo sharhinka ya kawo ko abin da ke cikin takardan cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha ilaykum bi jayshin kallay yasiru kasayl wa aqsamu billahi law sara ilaykum wahda lanasarahu Allahu alaykum fa innahu munjizun lahu ma wa'ada wannan wasu malamai suka ce abin da ke cikin takardar kenan wani kaulin kuma aka ce abin da ke cikin takardar shine inna muhammadan qad nasara imma ilaykum wa imma ila ghayrikum fa alaykumul hazra salam wasu suka ce wannan ne lafazin da ke cikin takardar to kuma da menene abin da ke cikin takardar shine yana yana alatin mutanen makka cewa su shirya ga annabi nan yana zuwa ko shi kaɗai ya tunkari runduna sai ya zuba da ita ballantana zai zo da runduna saboda ka su shirya dabbobinsu da amanoninsu su killace gefe su yi kaza su yi kaza a karan takardar manzala sa sai kalli haɗibu ya ce haɗibu kai ne ka rubuta wannan takardar ka mana wannan abin bayan da kai aka zauna aka mitin ɗin ƙulla tafiyan nan sai ce ya rasulullahi amu amun amun me ake cewa amun afuwa wannan akwai wani abu da bahaushe yake faɗa ai mun rai ko ko mun rai ko wani abu makamanci kankace mai wannan dai sahabbai sai na Umar sun zata ta kubar bayar sai bari mu dauke kanshi ai yayi wannan yayi jinin shi ya halatta manzo sa sai ya ce a'a ku bar shi kun manta yana cikin wanda suka halacci Badar wanda Allah ya ce duk abin da suka yafaffe ne kun manta yana cikin wanda suka halacci Badar wanda Allah ya ce duk abin da suka yi gafartacce ne yafaffe ne kai haɗu me yasa ka rubuta takardar nan sai ya ce wallahi ba na rubuta takardar nan don in yaƙe ka ko don in gaya wanda za a je a yaƙa don su shirya ya ce a'a ya su akwai dukiyoyinmu ne da muka bari amana a hannunsu idan aka je yaƙin nan aka yaƙe su za a yi kan mai uwa da wabi ne duk abin da aka samu na dukiya a ganima ibowa za a yi wataƙila wannan ya zama dalilin talaucewanmu ko mutanen mu duk dukiyoyinmu ne a hannunsu ba namu ba to manzon sallallahu da ya ja masa kunne ya ce to kai laifi kuma Allah ne ya turo Jibrilu ya zo ya sanar da ni duk abin da ka rubuta a takardar amma daga yau karka kara. sallallahu alaihi wasallam hadisi ne a Bukhari da Muslim ah, to za mu kwana anan nan insha Allah sai karatu na gaba za mu tashi wa bi qadiyatu Umayr ma Safwan hina sara hu wa sharadahu ala qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu ya muna mafaka. ina kyauta zata rana ita yau watakila ba karatu ba karatun a shifa nake nufi sai wata sati sai wata laraban Allah ya kai mu insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya ƙara mana sauran annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin girmansa duka fa mafi girman dalilin rubuta wannan littafin shine shine ƙoƙarin bayyana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna haƙoƙin shi akan al'umma ko bita'arifi huquqil mustafa ash-shifa bita'arifi huquqil mustafa da bayyana haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kan duk wani halitta cewa dole ya ga girman shi dole ya so shi dole ya girmama shi ya karrama shi ya masa biyayya Allah ya ƙara mana duka waɗannan abubuwan albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabiyil karim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 'yan ɗariƙa sufaye da 'yan Izala biya Salafiya su waye a kan gaskiya a kan sanin gaibin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama wanda wannan shine halka ta shida ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka wanda insha Allah nan gaba za mu kawo muku halka ta bakwai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarƙaya ƙarya ce ba mu ikon guje mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu